gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta hanyar yanar gizo a VOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa. masu gabatarwa Aisha Mu'azu tare da ni Sarfila Hashin Gumel. duk ranar laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 30 ga watan oktoba na shekara ta 2019 za mu sake waiwayar batun haraji ko da wani lokaci idan ana maganan zukewa wajen biyan haraji to za ka iska cewa kamfanin shi shi kadai a kashin kansa bai isa ya zuke ma biyan haraji ba sai dai da gudunmuwar gwamnati. To a cikin shirin zamu mu duba waɗanda doka ta wato doka ta wajabta musu biyan kuɗin haraji ga ƙasa. Haka kuma zamu duba hanyoyin da suka kamata gwamnati ta yi amfani da kuɗaɗen harajin da ta tattara. Kwarai kuwa sarfilu domin 'yan ƙasa ma suna da 'yancin da za su ke bibiyar ayyukan da gwamnati ke yi da kuɗaɗen haraji da ta karɓa. Sai ku biyo mu domin jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. To da farko za mu fara ne jin ka'idojin biyan haraji musamman ma a Najeriya wanda hakan ne yasa Aisha ta hirar da ɗaya daga cikin daraktocin hukumar tattara haraji ta Najeriya da ake kira FIRS Alhaji Salihu Baba Alkali. Sanin mu na cewa ba duka mutanen najeriya bane suke biyan haraji kuma abin da nake so masu sauraro su gane shine harajin nan fa za ka biya shi ne in kana da kudaden shiga kana da inkom ba wai kowa da kowa bane ake cewa ya biya haraji kawai a'a in kamfani ne suka yi business dinsu da turnover dinsu da duk suka fidda wani abin da a suka kashe sai saura akwai abin da muke cewa profit rara in sun samu akan wannan ne suke biyan haraji haka kuma in kina business ko kuma kana business dinka A abin da ake cewa one man business ko business ne haka wanda sai ka yi riba ko kuma ka samu income in ba income in ba an ka samu income yanzu kamar da muke ba misali dazu da kika ce masu aiki a ƙashin NGO din nan ya suke biyan harajin su nace miki muna karban harajin su daga abun da aka biya su to sai kana da income amma wanda bai karban albashi eh, baya da income yauwa baya da income baya biyan haraji haraji za ka biya in kana samun income sannan in kamfani ne in kamfani ta yi riba za ta biya haraji ina ga laborori laborori ah laborori in kamfani ko kuma wa wani ya kamfani ko kuma organization ta ɗauke su aiki kamar misali aikin bada a yanzu NGO da suke aiki a Najeriya suna ɗaukan laborori to in kamfani ne ta ɗauke ka aiki kamfanin ne za ta fitar da harajin da ya kamata ka biya gwamnati peyi to wannan kama mai sauki ne tunda in kafin a dauke ka aiki kamfanin za ta ce maka ga abin da za mu biya ka ga kuma abin da za a fitar maka haraji a kowane wata abin da ake cewa yi sai a fitar ana fitar maka da wannan ne bisa ga yadda ake biyan ka ba wai kai kowane yanzu kamar ana biyan mutum dubu ashirin za a iya cewa misali kenan wa dubu daya za a dauke maka wanda ake wanda ake dubu hamsin kuma za a iya cewa dubu uku progressive tax haka ba wai kawai kowa ana yana biyan haraji ko kuma kowa disemba ne a ba haka bane to akwai raɗe-raɗi da ake ta yi cewa mutane masu dukiya ma akwai su da ba sa biyan haraji ina akwai ƙanshin gaskiya a magana eh wannan gaskiya ne kin san a ah, mu a najeriya abin da yake faruwa shine na farko mu ba mu ci gaba kamar wayannan kasashe ba mm. wanda duk abin da kake yi suna da rekod din saboda akwai computer and computerizing komai to mu ha yanzu muna kokari mu cimma mu zo wannan position din amma muna iya kokarin mu mu kawo a masu biyan haraji as many as possible into abin da muke cewa tax net cikin masu biyan haraji amma lalle akwai gaskiya cewa akwai mutane da yawa yanzu kamar misali lokacin da shi shugaban mu wannan ya shigo ya karbi ragawan mulkin wannan ita hukuma a alif da dubu biyu da sha biyar da ya karba a wayanda suke biyan haraji a najeriya a cikin rekod mu. miliyan hudu ne amma yanzu muna da miliyan ashirin hmm. to kan ga ai mun kara muna tuga a hankali hankali miliyan hudu miliyan hudu wanda suke biyan haraji amma yanzu muna da fiye da miliyan ashirin to kuma na tabbatar muke cewa nan da ƙarshen shekaran nan za a samu ƙari akan wannan saboda muna iya mu muna toshe duk wani ramuka wani dan lopod da ake samu sannan kuma muna wayarwa da jama'a kai cewa su biya haraji saboda wannan kuɗaɗen in sun biya zai dawo mana ne ta ina za a ma gwamnan tarayya za su gina hanyoyi a asibitoci za su biya albashin mu ma'aikata da sauransu to in ba mun tattara kudaden muka ba gwamnan tarayya ba ba za su samu su yi wannan abubuwa ba don haka muna abin da ake cewa enlightenment wa jama'a cewa lallai abin da ya kamata ka biya gwamnan tarayya ka biya saboda kudaden za su dawo an one way or the other a gare ka ko gare ka akwai batun na ba da kuɗi na ni ma kamar na zuba jari ne ta yaya mutane za su iya bibiyan irin ayyuka da ake yi mu dai duk wanda da muka karbi kuɗi ko kuɗaɗe a hannunsa a matsayin kuɗaɗen da ya kamata ya biya gwamnatin tarayya muna nuna muna bashi wani takarda ko kuma mu nura cewa mun karbi wannan kuɗaɗen a wurin yanzu ba wai a kamar yadda shekaru ashirin baya bane cewa wai a karbi kuɗin ka babu rasidi ko kuma baka rasidi manual a'a kana biya kana zuwa yanzu yawanci akwai kwamfuta akwai kuma banki in ka je banki ka biya ma za su baka A kan ma hansa ɗinka za ga ka biya don haka duk wanda ya biya kuɗaɗe na shiga ko gwamnatin tarayya ko kuma ta mu tabbatar cewa kuma lallai an bashi evidence cewa ya karba mun karba don haka babu wanda zai biya kudaden shiga a true firs ya ce ba a bashi takarda ba nuna cewa ya biya in ba a baka ba kuma kana da dama ka yi complain in ka yi complain za mu duba amma ba da za a yi a ce a zamanin yanzu mu duka komi namu ba mamakon ba maganin kuɗi mutum ne ya je biya banki ko kuma kamar da ya kamar ɗazu ka biya online credit card debit card ɗinka so don haka kudaden ba maganin so sai mun zo consolation ne muke ganin wayannan kuɗaɗe so duk wanda ya biya wani abu na haraji ko kuma kudade da ya kamata ya biya a na gwamnatin tarayya akwai evidence ya kamata ba shaidan cewa ya biya baya da za a karɓi kuɗaɗen nan babu shaida. Akwai tanadin da hukumar ta yi domin hukunta mutanen da ba sa biyan haraji? Kwarai, kin san dokoki muke bi. Mu hukumar tattara kuɗaɗen shiga da aka kiraitin ɗinmu mu ma doka ce da kawo mu. Da haka muna aiki da doka ne ba wai kawai haka muke yin aikin ba. Dokan da muke bi ita doka da ta sa ka biya kaza kuma ta kawo sanction abin da ya kamata yau hukunci mm. in baka biya ba akwai abin da za in aka ce za ka biya kaza ba ka biya ba ko ka ɗau lokaci baka biya ba duk akwai abin da doka ta tanada za a yi wa wanda bai biya ba ko in baka biya ba ko kuma ka biya amma kayi leti na mamana cewa late return penalty za akwai penalty da interest za ka biya so akwai dokoki misali abin da muke da shi na kamfanoni in kamfani ya kamata ta biya abin da muke cewa a haraji na kamfanoni corporation tax mm. akwai lokacin da ya kamata ta biya in ba ta biya ba muna da yadda za a yi musa ta biya mm. na farko za mu rubuta mata mu sake rubuta mata na biyu mu sake tura jama'an mu su duba me yake faruwa in wurin da za mu tura jama'a ne in kuma haka bai samu ba ko abin da muke cewa enforcement za mu je mu tursasa mu tursasa a amman amfani da doka mm. da doka yadda doka ta bamu dama a <laughs> yadda doka ta bamu dama mu je mu tursasa in mm. abun ya wuce haka akwai abun da muke ta tax appeal tribunal a tribunal ne kamar kotu ce amma kotu mai sauki ba irin kotu da wanda mu za mu kai wanda bai biya ba wannan kotu sannan kotu ne za su yi shari'a su ce eh mu biya ko kada mu biya wannan kuma lauyoyi da kuma mu ma'aikatan mu muke kaiwa wannan shi ma haka wanda yake biyan haraji in ya kamar an cuce shi ba abin da ya kamata ya biya sai aka ce aka ce masa ba haka bane hmm. shi mana da dama ya kawo kara ko kuma ya faɗa mana cewa gashi a ba haka bane abin da kuka ce nan mu biya mu kuma muna da za mu duba mu tabbatar cewa mun ba shi hakkinsa to daga ƙarshe kamar nawa ne wannan hukuma take tattarawa a kowace shekara. Ai eh, mu gwamnatin tarayya ce take ta hannun majalisar tarayya take ba da abin da ya kamata mu tara. Ba mu ne muke tarawa ba mu ne muke A nufi na nan? Nawa kuke samun tattarawa? amma a shekara bara nawa kuka tara misali na gane abin da yake faɗa ba mu muke faɗan ga abin da za mu tara ba ita gwamnatin tarayya ta turo majalisa take ce mana a wannan shekaran ga abin da ya kamata ku tara yanzu kamar shekarar da ta wuce alif dubu biyu da goma sha takwas mm. abin da aka ce mana aka ba mu tara shine triliyon shida da digo bakwai da ko kuma abin da amma sannan mun tara triliyon biyar da digo uku a kamar wajen abin da mu wato mun samu kamar kusan tanin bisa ɗari kuma wannan shekaran ma abin da aka ce mu tara shine triliyon takwas da ɗigo takwas a muna kai kuma kokari mu tabbatar cewa wannan ma mun tara ɗari bisa ɗari sha Allah muna kan wata To madalla Alhaji Salihu Baba kenan a hirarsu da Aisha. To Aisha abin da na so na ji shine irin hukuncin da doka ta tanada. ga waɗanda suke gujewa biyan haraji kamar kamfanoni da masu kuɗi. Haka ne Sarfilu da mun samu mun ji ta bakin masana shari'a da ya mutane sun ƙara fahimtar irin waɗannan Saboda nasan kasashen da suka ci gaba mm. kamar misali nan Amurka mm. wasu lokuta za ga mai kuɗi shahararren mai kuɗi mm. akwai masu kuɗin da suka je aka ɗaure su a gidan yari mm. saboda sun gujewa biyan haraji ko wani darakta na kamfani ko da dai sauransu kuma kin san cewa in aka saka doka idan ba amfani da ita ba mm. to ba ta tsorata na baya ba ya gani sosai a najeriya akwai doka sai dai kuma ana amfani da doka ana yin abin da doka ta ce shi ne matsalar akwai mutane da kwanakin baya aka samu rahotanni cewa Eh, ba su biya kudaden haraji ba an kama su da laifin rashin biyan kudaden haraji. aka musu? Me aka musu? to kin gani nan sai ka biya kuma an ci tarar ka kuma ka tafi an jan taure kan dadda haka sosai ya kamata doka ta fara aiki akan mutane masu karya wannan haka yake haka yake wannan yan ƙasa ta Najeriya da ke nake kwatance ashe take ta kishi ashe ba zan iya inya da ke ba ba zan iya umance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar ta abun abun ta kai ce wayo na su ta wuce yan gasa ta najeriya gani na zo da tambaya menene ya samu kai fice a duniya gaskiya ko kokariya na ce kaje kan ka za ka tambaya wallahi za mu sha wuya mun so al'umma zan su mu To yanzu kuma za mu leƙa ofishinmu na sashen Hausa da ke birnin tarayya Abuja inda wakilin Hassan Mai na kai na ya tattauna da Malam Shehu Aliyu mai fashin baki kuma masanin tattalin arziki a kan wannan batu. idan muka duba misali um, manya-manyan kamfanoni na ƙasa da ƙasa da ƙasa ɗin wadanda ake cewa multinational corporations um, akwai batu da ake ta yi cece kuce dangane da batun biyan harajin su ku a matsayin ku na masana tattalin arziki ire-iren waɗannan manyan kamfanoni na ƙasa da ƙasa da suke aiki a najeriya kuma suke samun ɗimbin riba kuna ganin suna biyan abin da ya kwata su biya kuwa a matsayin haraji ga gwamnatin najeriya to shi dai eh, harkar haraji abu ne mai sarkakiya kuma akwai hukumomi da dokokin da suka sa a rinka karban haraji to amma abin da ya bayyana shi ne eh, duk kamfanin da yake da rijista karkashin abin da ake ce ma hukuma da ke kula da kamfanonin najeriya wannan kamfani ya kamata duk shekara ya biya haraji ba ma manya-manyan kamfanoni ba to amma a lokaci da yawa su waɗannan kamfanoni wajen fitar da bayanansu na ribansu idan suka ga cewa za su biya haraji mai girma to sai su fitar da bayanai kusan kala biyu ko kala uku na ɗaya akwai bayanan da sukan samar mu masu wanda suka zuba hannun jari saboda kar su cire hannun jarinsu a ciki akwai kuma bayanai da su management na kamfanin kaɗai suke da wannan bayanai sannan akwai bayanai da akan samar mu hukumomin gwamnati saboda biyan haraji in ba su su biya haraji to wannan yana ɗaya daga cikin matsalar karɓan haraji ba ma a najeriya kaɗai ba ne a a duk ƙasashe masu tasowa saboda irin wannan yanayi da haraji ke samun kansa. Idan muka duba su ma manyan 'yan kasuwa na Najeriya waɗanda ake ganin sun shahara a ƙasa da ƙasa su ma ana koken cewar ba sa biyan abin da ya kamata su biya da sunan wani harajin. haka yake to amma ai gwamnati tana da masaniya saboda duk abin da ake a cikin kasuwanci gwamnati tana da to ita tana da babban bankin ƙasa babban bankin ƙasa kuma shi ke kula da zirga zirgan kuɗaɗe na kasuwanci waɗanda waɗannan kamfanoni suke to saboda haka ko da wani lokaci idan ana magana zuƙewa wajen biyan haraji to za ka iska cewa kamfanin shi shi kaɗai a ƙashin kansa bai isa ya zuke ma biyan haraji ba sai dai da gudunmuwar gwamnati sannan inda wannan abin ke da haɗari ga waɗannan kamfanoni ko kuma masu waɗannan kamfanoni sai lokacin da za su shiga siyasa in ka kula ko a ƙasashen da suka ci gaba kamar ƙasar rasha akwai manyan-manyan 'yan kasuwa waɗanda suka kosi siyasa kuma aka yi amfani da irin wannan rashin biyan haraji harajin da suke ko kuma haɗa baki da hukumomin haraji a kai kuɗaɗen wasu wuri domin wasu su amfana ko kuma su kuma kamfanonin su ci gaba da ije manya-manyan riba waɗanda za su zama hanshakan masu kuɗi kuma a lokaci da yawa abin da sai akan karɓi harajin shi ne domin a gina ƙasa saboda ba ƙasar da za ta ginu ba haraji haka kuma duk addinai ma ba addinin da ke ginuwa in ba haraji a cikinsa harajin amma masana tattalin arziki irin su ibn Kaldun sun tsaya tsayin daga sun yi magana cewa wato ita haraji ya zama ɗan kaɗan amma kuma faɗin karɓo sai ya zama suna da yawa ma'ana a abubuwan da mutane suke na kasuwanci a sa haraji ɗan kaɗan amma duk sanda aka sa haraji manya-manya za ka iski cewa a wannan mai babban harajin shi zai kasar kasan domin manya-manyan masu wanda za su biya haraji in sun ga yawan kuɗin ba za su iya biya ba kuma a ƙarshe ga doka an take ta jiya nan shugaban ƙasa bayan ya gabatar da da kasafin kuɗi ai ya yi magana akwai wani wato tax credit scheme wato eh, za a ba da bashin wato harajin hukumomin irin waɗannan manya-manyan 'yan kasuwan yanzu za a mika musu hanyoyin najeriya ne kan su biya harajin tun da an gane ba sa iya biyan harajin duka to sai a ɗora musu nauyi na gine-ginen hanyoyi wanda gwamnati za ta duba littafansu ta kuma duba irin ayyukan da take so su yi mata wanda ko an karɓi kuɗin irin waɗannan kuɗaɗen akan yi da su. idan muka duba misali yadda gwamnati ke shirin ƙara harajin vat misali da kuma yadda suke cewa ra'a ya kama maimakon a kara harajin vat ya kamata ne a kara haraji a kan eh, buga waya da ake a najeriya misali ba ku ganin cewa waɗannan abubuwa guda biyu ko kowane aka yi zai ƙara sa rayuwar talaka cikin hali ne yasu wanda dama can yana fama da raɗaɗin rayuwa Shi wato value added tax wato haraji ne da ake ɗora maka domin an samar da yanayin da aka yi wani abu wanda yake kake son kai amfani da shi kuma ka biya. Sannan ƙasa kasa suna da eh, wato rate eh, iyakan abin da suka kayyade ma a shi wannan haraji. To ƙarin haraji kamar yadda na faɗa maka a duk ƙididdigan da za ka yi haraji kaɗan ya fi amfani a ƙasa a bisa haraji mai yawa wannan babu wani abu da zai share wannan to amma ka san yadda mutane suke da haɗama da kuma ita gwamnati wani lokaci takan yi haɗama domin akwai masu sa ta haɗama ɗin to shi yasa kake ganin ake gabatar da irin waɗannan tsare-tsare wanda a ƙarshe zai sa da yawa su zuke ne saboda duk sanda harajin ya yawa in da kamfanin ka kana abu kana eh, wato kana sana'a da ya kai biliyan ɗari kuma harajin ka ya zama za ka biya fakasin na wannan biliyan ɗari kashi biyar cikin ɗari na biliyan ɗari ga ba kuɗi ne mai yawa ba to lokacin da aka ƙara shi kuma ya kai kashi bakwai cikin ɗari ko kashi goma cikin ɗari duk yadda za ka yi fahim wani abu kake saidawa za ka ɗauko harajin ne ka ɗora akan abin da kake sayarwa in ka ɗora akan abin da kake sayarwa wanda zai siya shi kuma ko kuɗin da yake samu ya ƙaru ko bai ƙaru ba shine za a rage masa ƙarfi a kasuwa ita kuma gwamnati in kuɗin ya je gunta ta samu ta ita kuma in akwai shirin aikin da za ta yi da irin wannan haraji za ka iska cewa sai ta yi amfani da shi to kamar value added tax eh, kuɗi ne wanda ake karɓan su amma in an karɓe su fa ana raba ne tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da kuma gwamnatin ƙananan hukumomi kuma kuma kashi tamanin da biyar na wannan value added tax ɗin yana zuwa ne wurin gwamnatin jihohi da ƙananan hukumomi to amma ko inda shugaban ƙasa ya gabatar da kasafin kuɗi sai da ya korafi a kan cewa ana faso a ga wannan haraji da ake karba a ga abin da ake yi da shi. Yawwa, to wannan shekara na ganin cewar <clears throat> misali kayya kake ganin harkar haraji a Najeriya gaba daya Misali. To ni a inda nake kallon harkar haraji wata harka ce wata take da amfani a gwamnati amma ba a yin ta gaba ɗayanta domin ni a fahimta na kamar wannan value added tax da aka yi kokarin a ƙara shi zuwa kashi bakwai da ƙara shi da kashi hamsin wanda ya zama kashi bakwai da ɗigo biyar cikin ɗari na abin da duk aka yi kasuwancinsa ko kuma aka yi aiki a cikin ƙasan. To wannan ne a gani na ah, ba shi ne mafita ba mafita ni a tunanina shine wannan kashi biyar ɗin da aka ɗora a tabbatar duk abin da aka ɗora ma kashi biyar ɗin ana samunsa idan aka bu wato shi a duba kashi biyar ɗin kamfanoni ƙanana na biya manya na biya sannan kuma hukumomin da yake nauyi a kansu su karbi wannan haraji shin suna karban duka kamfanonin ko kuwa akwai waɗanda suka zama shafaffu da mai ba a karban musu ni a fahimta na in an yi haka shine zai daɗa gyara haraji ya kuma bunƙasa shi sannan kuma hahon farashi a cikin tattalin arzikin ƙasar ya zama na an an rike shi bayan da za ka ƙara haraji na valo added tax ka ce farashi ba zai canza a kasuwa ba kuma canzawan shi a kasuwa zai koma tsadar rayuwa da in kuma ya koma tsadar rayuwa to fa zai haifar da wasu abubuwa a ƙarshe masu siyan kayayyakin kamfanoni su rage siya in sun rage siya su kuma kamfanoni su fara rage ma'aikata tunda ba a siyan kayansu wanda kuma a ƙarshe zai zo ya haifar ma da tattalin arzikin wani abu da ba a cika son sa ba shine wato rashin aikin yi idan muka duba 'yan ƙasa da suke bin harajin nan misali ta yaya ne su 'yan ƙasa za su gamsu a kalan kansu cewar lalle eh, harajin su wato kwalliya na biyan kuɗin sabulu. ne a abubuwan da ake auna ci gaban rayuwar mutane wanda ake ce ma human capital development index shine ma'ana a ilimi ka ga cewa akwai an samu maka da ilimi wato an samar da makarantu an samar da abin da makarantu ke bukata an kuma samar da malamai na kirki sannan ana biyan su albashi a kai idan mutane suka ga wannan to aikin harajin harajinsu ne haka kuma lokacin da aka sauwake lafiyan mutane saboda a koda yaushe kamar rigimar da aka ta da obama kenan yana hawa mulki ya ce zai cire haraji akan talakawa ya ɗora shi akan masu kuɗi saboda ya yi harkar lafiya na mutanen amurka wanda kuma wannan ya canza rayuwar mutane a amurka to irin waɗannan tsare-tsare na haraji ta haka talaka zai ga abin da yake amfani da shi haka kuma akwai hanyoyi musamman ba wai hanyar mota kawai ba ya zama na cewa a cikin haraji mutane a inda suke an samu musu da eh, wato wato titunan da ya hada su da manyan tituna ya hada su kuma da wadajen kasuwancinsu ko kuma wadajen sana'o'insu to in sun samu waɗannan to harajin da ake karba a hannunsu to yana aiki a kansu kenan masu sauraro duka duka na muka zo ƙarshen wannan tattaunawa a shirinmu na yau da gobe wanda a cikinsa muka tattauna da masanin tattalin arziki malam yushewa aliyu a madadin shi bakon namu hassan mai na kai nake sallama da ku daga nan ofishin wani abuja da ke nan babban birnin tarayyar najeriya salamu alaikum to lallai fa abin da hango yaro ba zai iya ba to da fatan dai wannan karan a wannan shirin na mutane sun fuskanci yadda ake biyan haraji kuma wa ya kamata ya biya haraji dan sun je ji kawai ana cewa haraji haraji cewa <laughs> su to ma ake ba kuɗin haraji me kuma ake da kuɗaɗen me kuma ake yi to kin ji yaya za mu yi idan muna so mu samu ƙarin bayani akan kuɗaɗen da muke biya da kuma ayyukan da gwamnati take yi kamar yadda masana suka ce dai yadda ake biyan haraji sai wanda yake da samun kuɗin shiga sosai to idan kana samun kuɗin shiga ya wajaba akan ka domin kai to wannan kuɗin kuma da aka ka bayar din ba wai ya tafi bane mm. kai za a yi wa aikin nan da shi da shi za a dawo hanyoyi makarantu ai gwamnati demokaradiyya ce mm. to kana da kuma hurumi da yanci da zaka bibiyi gwamnati me ake yi a nan kaza kuna da wakilai a matakan eh, eh, tun da kananan hukumomi har zuwa jiha kwarai da lardi larduna mm-hmm. daga nan za ku fara bi duk wanda yake wakiltan ku sai ku zaunar da shi me aka yi kaza muna buƙatar kaza muna buƙatar kaza to ta nan ne za a samu ci gaba mai dorewa mm. to ai mutane ba su ma da sanin cewar su ne su samu wanda suka zaba ko wanda yake wakilinsu wanda suka zaba ko a wani mataki ne mm. ya zauna ya musu bayanin cewa to me da me aka yi a wannan kasafin kuɗi ko kuma a wannan haraji kuɗin haraji da ake samarwa ko kuɗin da ake samu daga kuɗin shiga. da ake ba shi ya yi aiki a da me aka yi sai kuma shi su kuma idan suna ma da shawara za su iya ce to mu fa ga abin da muke bukata. Mm-hmm. muna buƙatar hanyoyi saboda da hanyar nan muke bi zuwa kasuwa ko kuma muke bi zuwa wasu makaranta ko abubuwa eh, ko kuma makarantun mu ba kujeru mm. a kwanakin bayan mun ga bidiyo eh, eh, suna ta yawo a mm. kafafen sada zumunta na ajujuwa ana ruwa ruwa yana ɗasa cikin aji to kai a yi lamarin gaskiya mutane ne za su yi magana wa za su yi magana da wakilansu mm. su gaya musu matsalolin da suke ciki inda hali ma su je su gani da idanunsu mm-hmm. gani aka ce ya ya kori ji kwarai da gaske to amma kin san yanzu mutanen mu wannan yana zuwa sai dake ana honorable honorable sai ka ana karban na goro yau ana cewa sai ka kare sai ka sai ka yi to idan ba a daina <laughs> karban dan taro kobon nan ba to nan kan ba za ku rabu da wahala ba a gaskiya ba za a rabu da ita ba dole sai mun daina karban wannan a rufe ido a yi hakuri a jajirce a nemi mm. inda za a samu taro kobo abu na farko shine sanin yanci a san yancin idan mutum mutane suka san yancin su to kuma ya kare mutum yana zuwa ya da bai zo ba kuma gan shi ba mm. kun zaɓi dan majalisa tun da kuka zaɓe shi ba ku sake ganin shi ba shekaru hudu kuma suka ke bayan shekaru hudu sai ya sai fara dawowa me ya muku da aka zaɓe shi na baya tambayar da ya kamata ku ringa musu kenan me kai amma a ce me kai kuma yanzu me ya dawo da kai ina ka tafi wannan tsawon lokacin nan da ba ma ganin ka me kake da shirin yi zaka kare in ma kenan to wato a gaba me zaka kare yi mana to abubuwa dai da yawa abin da ya kamata kenan to da fatan an karu kuma an ji daɗin shirin Allah ya sa Allah na ku wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani bada silifas duka Allah na ƙauna Wani yana da ɗaki nasa in yayi gado ya ƙare, yayi mataran ya sanya kuma yayi katifa nasa. ga rediyo ba ya ga ku kafet fa a ɗaki ku kujeri na sa sannan wani ba shi ke so a ga Allah na ƙauna ku. Allah na ku shi dai mai fa kuɗin can wani aiki ya yi ma Allah ya ji daɗi ya bashi abinsa, in ga da ba ka da aho. wani aibu yi wa Allah ya ji zahiya. To masu sauraro anan muka karshen shirin na wannan namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake da muku da wani sabon shirin na yau da gobe da misalin karfe 4 da rabi a ugan Najeriya Nijar kamar da Ghana wato Ghana karfe 3 da rabi kenan. Yanzu a madadin wanda ya taimaka ya bada umarni wato Daniel Brown da ma injiniyan Mateo Malama Zainab Abdulrahman sai kuma abokin aiki na wadda ta taya na gabatar da shirin Aisha Ma'azu Tawadalla da kuma Madina da taimaka mun gode. Bayan ku haƙuri ban bashi sai dai ta zuga aido dokan su maraya suna canje. haba Allah ga bayanka albarkar manzan Allah haba Allah sarki iko wani ga marasandi tasa ga haishal kuma tasa ga galbonan tasa